manyan jami'an 'yan sandan Najeriya da jami'an bada kaya ga fararen hula da ake kira civil defense sun zirci wasu makarantu a jihar Borno da suka yi wa ɗaliban alƙawarin cewa za su ba su kariya na musamman kuma abin da ya faru na kwashe 'yan matan nan makaranta na garin Dabci ba zai sake faruwa ba cikin ikon Allah da manyan jami'an tsaron da ya suka hada da Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da Kwamanda General ɗin ba kariya ga fararen hula da ake kira Alhaji Abdullahi Gana su ne na zagaya ne makarantu don karawa ɗaliban ƙwarin gwiwa kan abin da ya faru a garin Dabci ce ta kwashe wasu ɗalibai da har yau ba wanda ya san makomar su wanda da farko ma inspector general ɗin 'yan sandan Najeriya wanda mukaddashinsa Abila Joshok ya wakilta ya suma ne da yi wa ɗaliban jawabi kamar haka. We came in here in a capacity building and security assurance of the students that are here uh, following what happened in Dapchi um, Secondary School in Yobe. Uh, the government, His Excellency the President of the Federal Republic of Nigeria directed um, the Inspector General of Police and um, the Commandant General of the NSCDC ya ce mun zo ne don mu karawa ɗaliban kwarin gwiwa game da batun tsaron su kan abin da ya faru a makarantar matan nan na garin Dabci ya ce kuma mun zo ne bisa umarnin shugaban ƙasar Najeriya wace jara Muhammadu Buhari don tabbatar da cewa mun samar da tsaro a dukkanin waɗannan makarantu. ya ce ba za su kyale irin haka ya ci gaba da faruwa ba a ce za zuwa kwashe waɗannan ɗalibai haka kawai kuma dole ne su tabbatar cewa sun ba waɗannan ɗalibai tsaro a dukkanin makarantun da ke shiya arewa maso gabacin ƙasar shi ma dai kuma na rundunar bara tsaro ga fararen hula wato alhaji abdullahi gana katsina ya yi karin haske game da ziyarar tasu kamar haka jihar borno jihar yobe jihar adamawa jihar gombe duka tun an ce north east dukan zuwa ba tsoro kuma marigar mazauna mun samu maps mun samu duk wani makantu na zaune kagan DIG Habila ya zo domin shi IG na wani aiki wani wuri wuri ya tu DIG din shi DIG din ya zo mun zo da shi jiya mai mitin har cikin dare ya za mu yi za ba da har da sunayen mutanen za to wani makantu duka za ka same su yan civil defense na nan yan sanda suna nan dukan su za ku gani to wani tabbaci za ku wa waɗannan ɗalibai cewa hakan ba zai sake aukuwa ba musamman ma irin waɗannan makarantu na mata ganin cewa su ne yawanci aka fi kai kai ma irin waɗannan hari to me kai ga a ce IG da kansa ya zo sunan DIG nan me kai ga a ce CG su defense da kanshi ya taso daga Abuja ya zo nan mun zo da yaran nan mun ci musu wannan abin da ya faru a Chibok da Dabci ba zai sake faruwa insha Allah kaga yanzu nan akwai abubuwan da muka ce za mu sa a wayan nan schools din makarantun amma ba abin zan fito fili bane fada akwai abin da zamu yi mu tabbata cewa abun da yake su faru daga baya ba su ƙara faruwa kuma to ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan ziyaran jami'an tsaron me sunan su ke ya kuna samun karatu eh muna samu to ya kuke ji da zuwan waɗannan jami'an tsaro da suka ce za su ba ku kariya ya kuke ji sai godiya alhamdulillah hmm, kun ji daɗin zuwan su eh mun ji daɗin zuwan su to gashi nan me sunan kike rabu baka class nawa kike ss2h to ya kuke ji game da zuwa wannan jami'a a ah, wallahi mun ji daɗi da zuwan su mun farin ciki da zuwan su to za ku ci gaba da karatu ko insha Allah ba za ku yi kwarin ba za ku eh, kashe gwiwan ku ba game da abin da ya faru ba za mu taba ba Allah da muna nan ya zama kamar wannan mataki ne yana zuwa ne a dai lokacin da ake sa ran ziyarar shugaban kasa zuwa jihohin da wannan ibtila'i ya shafa musamman ma jihar Yobe inda daga baya bayan nan a kwashe waɗannan ɗalibai ɗari da goma wadda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyarsu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya